ana iya samun eh, a samu kansa amma ba ta yiwa kuma bisa ga hajji umra ku da kan kun sani akwai matsaloli da yawa ba ta yiwa a ce bisa kowane fasaje sai an ci ribar mil ka ɗari biyar bisa ga fasaje ya kamata a diddiba a gani hajjin nijar akwai tsada da yawa saboda ana takura mutane kuma akwai agents da yawa wanda ba su ba su cika engagement kinsu waɗansu suna amsa kuɗin 'yan haji sai su kai su maka su aji kadiba kadiba ina mai agence babu mai agence kenan wannan duka abubuwa ne wanda ya kamata eh, kama abin da ya kamata ko da shi shi za ku tattaunawa da su 'yan koho wanda garanti ya kamata a aza garanti agence wanda ya buro mutane ko wanda bai cika aikin shi ba an kai mai aman a san da akwai garanti in garanti ta banki ce in ta garanti ta kudi ne a san da akwai garanti kun ba ta yawa a ce mutum da mutum goma shi ce shi ajansu ne duka wannan abubuwa ne wanda ya kamata a diba ba ta yawa kama yadda ni ce ajansa shi zama kamar nif kowa sai shi ce ina da nif wani nifkin shi cikin sako ne kantin cikin sako na yake yana yawo da biro zuwa biro ce ni ina da ni dan kasuwa ne to kun gani duka irin wannan abubuwa ya kamata a samu a diddiba a gyara su dan kowa ya yi aikin shi kuma ya yi aikin shi kamar yadda ya kamata insha Allahu da tattaunawa da dialog komi ana iya samun a gabayan shi na gode muku kuma na gode kwarai da gaske da kun ka zo wannan taro na gode kwarai da gaske da shawarar da kun ka muna lalle mun karu mun gamsu kuma ministerorin da annan insha allahu sun saurara kuma na ba su umarni bisa ga su miƙe da tattaunawa da ku bisa ga matsalolin da akwai kaɗan-kaɗan haka za shi gyara na gode mu kwarai da gaske